فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا yaya halin munafukai zai kasance idan masifa ta same su saboda abin da suka tafka na zunubai sannan su zo maka ya wannan manzo suna ba da uzuri suna rantsuwa da Allah cewa ba mu yi nufin kai mu ka hukunci ba sai don kyautatawa da neman daidaita masu rikici alhali ƙarya suke akan haka domin ai kyautatawa tana cikin yin hukunci da shari'ar Allah ga bayinsa.